DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW. A yau za ku gyara zama ne don jin kashi na goma kuma na ƙarshe a cikin jerin wasan kwaikwayonmu mai suna batan dabo a garin tsamiya. Idan kuna biye da mu yau kimanin watanni uku kenan tun lokacin da garin tsamiya ya shiga wani rudani mummuna. Buɗe reshen ofishin hukumar kula da muhalli da gandun daji da aka yi a ƙarƙashin kulawar Talatu Shehu da kuma irin ayyukan da ake gabatarwa sun haifar da matsaloli. Amma ga alamu abubuwa sun fara lafawa musamman ma da yake yanzu an sallamo kawun Talatu wato Kabiru Malami daga asibiti. An bayar da belinsa. amma kuma dole ya dinga kai kansa caji ofis don taimaka musu wajen binciken da suke yi a kan kasuwar gawayi ta bayan fage wadda shi kansa tare da kansilan garin wato musa dan talle da mai kula da gandun daji wato hadiza sale suke hada-hada a cikin ta yanzu haka dai binciken 'yan sanda ya nuna yatsa a kan mutum biyan ofisa kashim gana da jami'ansa suna nan suna lalube a tsaunukan da ke tsakanin magarya da tsamiya Musa da Hadiza kuma tare da sojojin hayarsu suna can sun nemi mafaka a cikin wasu koguna. Za mu fara wannan kashin namu na yau. Mai taken sauya akala a daidai lokacin da 'yan sanda suke kokarin shiga cikin waɗannan koguna domin zaƙulo waɗannan masu laifi. Kowa ya kwanto saboda suna da makamai kuma ba su kaɗai ba ne a ciki. yalla bai ina ga mu bi ta ɗaya mashigar kogon mana akwai gangara amma ba ma bi ta inda suka bu ba wannan tunani naki yayi kyau sajan Aisha kai ku biyu nan ku zo nan yassa ku bi Aisha ku shiga ta wutan mashigar kogon ku kuma sauran ku biyo ni saboda mu musu kofar ragu. yassa ha me nake ji haka ne sajan Aisha yaya dai yalla bai harbin mu suke yi ga su nan to shikenan bari mu kawo miki dauki James kai da Amina ku tsaya anan nan da za su biyo mana ta baya yes Eh, ga nan zuwa yayyan labai yana neman ya ɓaci gaskiya ne dan nima na ga hakan to amma bara mu jarraba yi musu magana kuna ji na hadiza da musa mun riga mun ritsa ku kun riga kun kama kanku tunda kuka shiga wannan kogon don haka ba ku da wata hanyar tserewa ku mika kanku kawai shine mafita a gare ku a'a ina ganin sun yanke shawara wato dai so suke mu fafata kenan haka ne ai tura ta riga ta kai su bango ina ganin so suke ai faɗan ƙarshe kar ku ce za ku nuna jarumtaka ku fito kawai kar ku wahalar da shari'a dan Allah ku tsaya ku kalli can ga ɗaya daga cikin san yana gangarowa wajen mu ah! zo mu je saja yalla bai ai Musa ne ka fadar su ce ta kare ah! ah! yawwa wannan ya sauƙaƙa mana aikinmu Malam Musa Mamadu yau da ga ka ka shigo hannun hukuma. Mutum ne wani a cikin kogon. Wayyo dan Allah ku tsaya ku tsaya ku ji ku tsaya ku ji. Ni ma na tare da su. Wallahi sace ne suka yi. Ina kokarin kubutar da kaina ne wallahi dan Allah ku yi hakuri. Kai kar kai mun wata magana banza da allah nan wajen. Yawwa lokaci yayi da za mu kamo sauran. Ku zo ku ga yadda za mu yi. Ah! Wayo! abokaina da ƙawayena yaya kuka ji abincin komai yayi daidai anti titi ai abin ba a magana kamar dai yadda aka saba yayi daidai yadda ake son sa kuma yayi daɗi mm. ina so na jinjina wa kabiru saboda sa gaskiyar ki fauziya muna fatan alheri ga kabiru wanda ya dawo daga cikinmu daga wata uwa duniya <laughs> ina mai godiya da wannan karamcin da kuka nuna mun a matsayinku na abokaina amma kar ku manta cewa wannan halin da na shiga na samu kaina ne a ciki saboda gurguwar shawarar da na ɗauka ta haɗa kai da hadiza da musa ai mun gode wa allah tunda 'yan sanda sun kame su wai da gaske ne suna da makamai gaskiya ne mana amma waye zaci haka ashe mu hulɗa muke yi da masu aikata laifi ba mu sani ba ba ku ji abin da ofisa kashim ya faɗa a rediyo ba ga dukkan alamu musa da hadiza sun yi ƙoƙarin fakewa da cewa wai abokan hulɗarsu ne na turai suka yi hayar 'yan ta'adda su kashe su a nan tsamiya don maganar ta mutu gaba ɗaya wannan ya sa suka tsere 'yan ta'adda amma ai masu yawon buɗe ido ne kuma suna nan har yanzu ibrahim ma ya faɗa min cewa daga jin an ce ana zargin su sai kawai suka wuce kai tsaye zuwa ofishin 'yan sanda kuma sun musanta duk abin da ake faɗa hmm, kun ga abokaina da ƙawayena ku ci abincin nan tun yana da ɗuminsa idan ba haka ba kuwa talatu za ta fara karatu hmm. idan kuma ta fara ba wanda ya isa ya dakatar da ita ran nan sai da ta sa na sayi sabon murhun gawayi a wajen marka yakubu don kawai ta rabu da ni <laughs> amma kuma aikin ji daɗin aiki da shi ko haba fauziya daɗin ma ya wuce kima don kuwa murhun baya fitar da zafi kamar irin na da babban abin daɗin ma shine tun da ibrahim ya fara yin sabon koren gawayin nan yanzu hayaki baya cika mana idanu sai dai kuma akwai matsala wace matsala kuma ni ma ina amfani da sabon murhun da kuma koren gawayin bambancin a bayyana yake ba hayaki kuma tukwanenmu ba sa yin baki haka ne amma kuma sabon murhun yana da tsada idan aka kwatanta da na gargajiya shi yasa ni ma na ƙara kuɗin abincin hmm. sai dai kuma duk da haka an samu ci gaba kabiru masoyina ka gafa larai ki daina kira na masoyanki na faɗa miki babu wani abin da zai shiga tsakaninmu don haka ki bar zancen kawai ku yi haƙuri don allah zan tafi ba na son na ɓata muku walimar ku godiya nake anti titi da karramawar da kika yi ka ga ɗan uwana na san wani lokacin tana da 'yar matsala amma kuma ba ta da laifi kuma ta riga ta zama ɗaya daga cikinmu ya kamata ka fahimce ta kun ga ni fa babu wani abu tsakanina da ita wannan ita ce gaskiyar magana idan ma ba ita ba ce haka ɗin da na yi haka zan yi amma zan yi ƙoƙari in ga yadda za mu yi mu fahimci juna yawwa haka yayin to mu ban ma wannan magana mu ci abinci mu ci abincin mu ka yau gaskiya gara mu ci abinci mu ah, abincin yayi daɗi to ga inda muka yi ta nan wannan rakiya ce ta musamman wannan ita ce sabuwar headquarter wannan hukuma ina fata ta burge ku daga yanzu a nan ne za mu dinga yanki duk wata shawarar da ta shafi albarkatun gandun daji hmm. ai ko ba komai adon ya yi wa ginin kyau sosai kuma an yi shi ne kamar irin salon adon da ake yayi a wannan yankin namu <laughs> to banda maganar kabiru dama abin da zai biyo baya kenan idan wannan kanwar tamu ta samu damar ta amma abin ya yi tunda mutanen garin ta dauka suka yi aikin ina ganin talata kina son abu mai kyau na tabbata ma'aikata da abokan hulɗa za su ji daɗi idan suka zo nan ina fatan haka ibrahim kuma ina kyautata zaton za su ji daɗi saboda ina da tabbacin abu ɗaya za a samar da halartacciyar harka mai riba ga kowa amma fa sai mun tabka muhawara mai zafi da ƙasashen turai akan kasuwar gawayinmu wannan kuwa zai taimaka wa marasa ilimin cikinmu kada 'yan cuwacuwar kasuwar bayan fage su damfare su allah ya sa haka abin zai kasance a ko'ina cikin ƙasar nan haba kabiru ka kwantar da hankalinka za mu tabbatar da cewa babu wanda ya sake fadawa cikin tarkon da ka fada a halin yanzu dukkanin rasunanmu suna ta musayar bayanai akan irin halin da suka shiga daban-daban wannan zai taimaka mu haɗa manufofin harkar gaba ɗaya shawarar da aka bayar ta yin lambun tsirrai ta fito ne daga wani ɗan ƙaramin ƙauye arewacin ƙasar nan haka abin yake game da kulejin ƙasa ta nazarin muhalli da gandun daji wanda gwamnati take son ginawa shawarar gina ta ta fito ne daga matasan garuruwa da yawa ciki har da tsamiya akwai alamun nasara a harkar mu ai ba mu da zaɓi dole ne mu ba wa mutane horo akan ayyuka da dama don kada su hallaka albarkatun ƙasar mu saboda duhun jahilci ko kuma matsin rayuwa fatan mu anan shine yadda za a ba wa tsoffin masu yin gawayin horo cikin sauƙi ina ta tunani akan ko za mu fara aika koren gawayin mu zuwa turai domin gashe-gashen namansu. Gaskiya ne, amma ina kokwanton haka talatu. Saboda waɗannan ƙura ƙura-ƙuran gawayi fa, ana yin su ne daga wasu abubuwa waɗanda ana samun su a turai. Kuma su a yanzu suna da kimiyyar da za su yi irin waɗannan abubuwa fiye da mu. Anya za mu samu riba a harkar kuwa? Ina ganin dabara ce mai kyau mu sayar musu da koren gawayin namu. Ko da kuwa don mu buga musu misali. Ba mu sani ba kuma ko yin haka ya jawo mana abokan hulɗa daga can. Gaskiya ne, abu ne mai kyau idan za mu iya sarrafa sharan 'ya'yan itatuwanmu da ɓawon kwakwa da ɓawon ayaba. Gaskiya ya kamata mu zama ba su basirar kirkira. Akwai maki masu yawa akan yin koren gawayi. Domin sauraron mu kun ji yadda wannan hukuma mai kula da muhalli da gandun daji da ke garin tsamiya ta kaddamar da sababbin dabaru. waɗanda suka shafi ci gaba a ko'ina ina ƙasar. Fatan da ake da shi ne ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar Gamba kamar su Rorawa za su biyo sawu. Da fatan kuma ƙasashen Turai za su dinga mayar da hankalinsu a kan daga inda gawayi ya fito kafin amfani da shi wajen gashe-gashe a lokacin bazara. Kash a nan wannan kashe namu na yaƙi da muggan laifuffuka ya kawo ƙarshe. wannan wasa mai suna batan dabo a garin tsamiya yursil yongwe ya rubuta zainab muhammad abubakar daga nan sashen hausa na birnin ban da na kasance da ku ke muku fatan alheri sai mun sake saduwa a wani sabon zaban. Siyaki da galle laifuka.